masu kallo ga bankudi nan wanda za a yi tsakanin wato dogon dan binza autan dan binza kamar yadda kuke kallo ga nan wato coach na gurmada ya zo ya tsaya kusa da shi saboda kada a gurin dauri ya daura wani abu hannunsa kamar kuma yadda kuke kallo a wannan guri ba dogon kyallitan shi ma yana nasa wato nadi ga kuma wato coach din da musnan shi ma a to masu kallo kamar da kuke kallo ga dogon gyalle nan ga kuma hausan ɗan mazanan ana ta fesa masa ruwa kwatsi dinsa kamar yadda kuke kallo ga kwatsi dinsa nan yana ta fesa masa ruwa za su shigo damban kuɗi kamar yadda kuke kallo da shi da dogon kyallo dogon kyallo za a yi wannan dambe da shi da dogon kyallo damban kuɗi masu yawa kamar a naira dubu hamsin kamar yadda kuke kallo masu kallo kamar yadda kuke kallo ga arewawa nan sun kewaye a hoton nan munza yana addu'ar sa kamar yadda suka yi lokacin da suke dan bada dogo mai ta kasara gashi nan dai zai fito ga baki daya to ga dogo mai ta kasara na ga wato a hoton nan munza nan ya fito shi ma kallon mu kamar yadda kuke kallo ga dan bana za a fusa tsakanin dogon kyallo da shi da autan dan banza dan ban naira dubu hamsin kamar yadda kuke kallo a wannan guri ga dai dan ban nan a ga dai dan ban nan kamar yadda kuke kallo dogon kyallo daga bangaren gurma ta autan dan banza shine daga bangare na jams ga dai dan ban nan ba Kano YouTube ke kawo muku wannan dambe a garin jihar Kano ga dai dan ban nan la la la la la la la la la wallahi dogon kyalle ya kawo masa sura da wurwuri da ya same shi da an gama la ilaha illallah a bannan dogon kyallu giyan gurma da ciwo ga wanga lokaci ba wani ba ka zamo madiyan arewa ta ciwo mana nan ya tara daga wato ya daga hannu ya ce ba kowa ga baki daya daidai goma ta kasar rana an dauko shi shi da ali bello yanzu za su buga damban naira dubu hamsin shi ma kamar yadda kuke kallo dai dogon jinga ga shi nan to ga kuma ali bello na dauko shi de Güemes de Casana kamar yadda kuke kallo ga alƙanin gallo ga dogo mai takasara an shigo an shigo fili kamar yadda kuke kallo gashi nan dogo mai takasara kallon mu dai kamar yadda kuke kallo ga dan manan za a take shi tsakanin alƙalin bello a wannan rana muna 29 ga watan 8 2021 alƙalin bello daga bangaren jamus dogo mai ta takasara shine daga bangaren gurmada wannan damba dai na naira dubu hamsin da aka samu su a jihar kano ba dai damban nan ashirin da tara ga watan takwas 2021 wannan rana da kuke ji nake ƙara gaya muku ashirin da tara ga watan takwas 2021 ba dai damban nan kamar yadda kuke kallo ga damban nan alƙalin bello dogo mai ta kasara dogo mai ta kasara dai shine daga bangaren gurmada alƙalin bello shine daga bangaren jamus ga dai wallahi ya kama masa sura amma ba bai buga ba barazana shi yayi ni ma na razana na dauka dukan zai toye wuce to guri na amma ba zai ga dan banna la ilaha illallah dogo ya kai naushi wallahi dogo dogo fa yana ta zunguro shi walla dogo yana dan zunguro alfa soke ali ta soye masa ali ya kira shi ayya wallahi ali ya tashi to fa ya zunguro ali abin da yake so ya make nan gashi nan dai ayya fasawa dai ali baki amma dai ga dai nan banna Allah so yake Ali ya taso Ali ya ki tasowa ne gayi nan dai kamar yadda kuke kallo masu kallo ga dai damban nan wallahi an dawo damban kamar yadda kuke kallo an dawo turmi na biyu kamar yadda kuke kallo damban nan fa ana yi wayo ya ci wayo kowa baya so ya tashi shi ya dogo mai da kasara wayo so yake alƙarin bello ya tashi ya bige shi a shi kuma ya ki tashi alƙarin bello a haka dake ta zunguro shi dan ali ya fusata ali yana da fushi daga an zunguro ali ali zai taso amma sogo so yake yana zunguro shi ya sada shi amma ali da ya ki zunguro a ya zunguro alin amma alin da ya ki ya taso shi ma so yake ya taso kowa dai zira yake kowa ya taso to to bai gasar rana ce ita so mana shi yake ta amma ta yake taso so to waɗannan mu da kuke kallo damben nan a mu dai in kallo ne mu ma mun nutsu mun yi cak ka je in gaya maka a wannan dambe sai da ta kaya tsakanin dogo mai takasara da shi da alƙanin bello alƙanin bello da shi ne mai dogon wando dogo mai takasara shi ne mai gajeren wando daga bangaren gurmana ka dai nan ban nan kamar inda kuke kallo ta sai ka taho mana gashi nan yana cewa shi ya taho ya taso shi ma ya ke taso amma ta yake taso to to ga dai dan mana kamar yadda kuke kallo to gobe ta kasara da wayo ya ce alƙalin bello ya taso mana shi ma kuma bai taso ba to lambar nan wayo ya sai wayo a dogo mai takasara ya ki tashi alƙalin bello ya ki tasowa shi ma tunda dama wayo ne a damban dogo mai takasara ya na ali yake ali ga zuciya ali daga an zungure shi ya tashi shi kuma dogo ya kwade to yau da ya ki tashi shi ma sai da a tsaya a haka tawaga dai damban nan

ga dalilin nan an dawo abu sace wato minti biyu ya rage a wanda za a bige a bige kowa dai ya ce shi dogo ya ce ya taso shi ma ya taso amma dogo ya ki tasowa shi ma ya ki tasowa to dogo ba dogo sarar sirki wallahi dogo sarar sirki gashi nan fa ali soke sai ya rike shi alba ya fara dukan ciki amma fa ina ga dai damban nan damban yin sa ake wallahi wanda mai haduwa ya haɗu ga dai damban nan to ga dai wannan dambe dai kuna kallo dai